Barka da shigowa tashar Indian Hausar ka. Da na subscribe da kuma alamar ƙararrawa. Domin samun Askatara Askatar wani shahararren kafce ne da kamfanin Badawa Sound Media suka fassara muku. Tuni labari ya ishe wannan ƙanin sarki na zuwan matar sarki fada. Nan fa hankalinsa ya tashi ya kasa zaune ya kasa tsaye domin tabbas ya san asirinsa ya tono ba ma shi kaɗai ba da dukkanin mutanen da suke ƙarƙashinsa da waɗanda suke goya mai baya da kuma maƙotansu waɗanda suke shirin yaƙar sarki saboda haka dandanan ya haɗa tawaga ya fita daga wannan masarauta ya tafi zuwa sauran masarautun da yake so su har haɗa su yaƙi sarki. inda da zuwansa ya nuna musu labar da ba makawa yau dole sai an je an yaƙi wannan sarki an kautar da shi domin ya san da tsara wannan mata ta faɗi dalilin batanta ko kuma waye ya sace ta to ya san tasu ta ƙare saboda haka kafin ma hakan ta faru yake so to ya je ya wa da sarki domin tabbas ya nuna shi fa ga ra'ayinsa akan abin kuma ya tabbatarwa da sarki shi ne ya sace ta domin daman yana son ganin bayanta kai ba ma ita ba har shi kansa sarkin so yake ga bayansa da duk abin da ya mallaka ko kuma abin da ya shafe shi da jin wannan magana sauran sarakuna suka yi zama suka tattauna abubuwa daban-daban daga ciki suke cewa wannan yaƙi fa ba zai yi a yanzu haka ba domin tabbas yanzu sarki yana nan ya yi ɗamarar yaƙi da duk wani wanda yake da sa hannu na ɓatan matarsa saboda haka sai dai in ya hijira ko kuma ya koma wannan masarauta tasu sarki ya ɗauki duk hukuncin da yake so ya ɗauka a kansa su kuma daga baya sun je su ƙwato shi mai sauraro lallai wannan fim yana ɗauke da manya-manyan cakwakiyoyi fiye da wanda na furta maka a baya kai dai nemi fil ɗin askatara na kamfanin bada sound media domin more ke da take cikinsa kai dai kulla alaƙa da tashar ta indian hausar cup domin kawo maka sababbin indian hausa ko kuma na ciyar cup na indian hausa kai dai danna mana subscribe da kuma alamar kararrawa don sanar da kai daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora don sanar da kai a koda yaushe Música